ثم أدبر يسعى sannan ya bijire daga yin imani da abin da annabi Musa ya zo da shi ya himmatu wajen saba wa Allah da jayayya da gaskiya